Gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya bayyana cewa gwamnatinsa ta kaɗi matuka, kuma za ta ci gaba da ƙwaƙulowa tare da gurfanar da jami'an tsohuwar gwamnatin da ta gabata a zamanin tsohon gwamnan Kano Ganduje waɗanda ya zargin cewa sun yi almundahanar sama da naira biliyan biyar da miliyan ɗari hudu da talatin da shida a gurare daban-daban na ma'aikatun gwamnatin jihar Kano. Gwamnan na bayyana hakan ne yayin wata ziyarar da jami'an hukumar ICPC suka kai masa. Gwamnan na Kano da mataimakinsa Comrade Aminu Abdulsalam ya wakilta. Ya bayyana cewa yayin da suka zo gwamnati sun gano almandahana da kuma rashin gaskiyar da suka yi zargin an aikata a zamanin tsohuwar gwamnatin ta ganduji. Ya ce akalla naira biliyan hudu an wawashe su gami da sace su ta ma'aikatar gona da albarkatun ƙasa ta jihar Kano a zamanin tsohuwar gwamnatin ta ganduji. ya ci gaba da cewa wata almundahanar da suka gano ta naira miliyan 436 sun gano ne yadda aka yi ta ta dabarun cewa za a siyo maganin sauro tare kuma da kayayyakin da za a kashe sauran ma baki ɗaya amma dai a cewar gwamnan na kano daga karshe dai suka gano babu wannan aiki ballantana dalilin sa ya ci gaba da cewa sun kuma gano wata almundahanar da aka yi ta naira biliyan ɗaya da sunan cewa za a gyara wasu tituna guda talatin a cikin kwarewar birnin kano wanda kuma a karshe dai babu aikin babu kuma kuɗin daga nan gwamna abba kabir yusuf ya ci gaba da cewa yaƙi da cin hanci da rashawa musamman ma dai a tsakanin ma'aikatan gwamnati da kuma nuna rashin gaskiya musamman ma akan masu ƙaramin ƙarfi abu ne da aka ɗau lokaci masu dama a hannunsu na aikatawa a don haka ne ma a wannan gwamnatin tasa ba za a samu irin wannan ba a kalaman bakinsa ya kuma ƙara da cewa a watanni shidan da suka yi a gwamnatin ta kano jihar kano ita ce jiha kaɗai ɗaya tilo da ta yi bincike na hakika da kuma gurfana gurfanar da tuhume-tuhume na cin hanci da rashawa manya-manya guda biyar a gaban kotu. Dr. Musa Adamu Aliyu SAN da ke zaman shugaban hukumar ta ICPC ya bayyana jin daɗinsa dangane da damar da gwamnan ya basu ta bakin mataimakinsa domin dai su gana da su da kuma tattauna yadda za a ciyar da jihar Kano gaba. Yana mai cewa tsakanin hukumar ta ICPC da hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe ta jihar Kano tamkar ɗan juma ne da ɗan jimmai suka fara tunanin samo hanyoyi mabambanta domin dai samar da damammaki ake da kuma horar da ma'aikatan juna domin dai ganin cewa aikin yaƙi da cin hanci da rashawa ya samu nasarar da ake buƙata a jihar Kano. Daga can ƙasar New Zealand kuma mafi ƙarancin albashi na manya a ƙasar. zai ƙaru da kaso biyu cikin ɗari zuwa dalar New Zealand 23.15. daidai da dalar amurka goma sha hudu da digo sha biyu a awa ɗaya da garan ɗaya ga watan afrilu mai zuwa gwamnatin ƙasar dai ta himmatu wajen samar da daidaito tsakanin kare kuɗaɗen shiga na ma'aikata mafi karancin albashi in ji ministar ma'aikata da tsaro brook van velden a alhamis ɗin nan kazalika kuma da kiyaye tsarin kasuwancin kwadago da ke karfafa aiki in ji shi gwamnatin dai ta ɗauki matakin taka tsantsan game da mafi karancin albashi a wannan shekara saboda yanayin tattalin arziki ya canja sosai a cikin shekarar da ta gabata in ji ban beldin ya kara da cewa yayin da rashin aikin yi ya yi karanci a halin yanzu kasuwar kwadago ta yi laushi saboda yawan ƙaura da takaita kashe kuɗi da kuma dakile ci gaban tattalin arziki Koyaya, a matsayin rabon matsakaicin albashi mafi karancin albashi ya karu da kashi 62 na matsakaicin albashi a watan yuli na shekarar 2015 zuwa kashi 72 cikin 100 a watan yuni na shekarar 2023 a cewar ta ya sanya wa 'yan kasuwa wahala yin ƙarin albashi ko kuma ɗaukar ƙarin ma'aikata